Hello? Yeah, kasha garin na iso fa. Yeah. I'm a big damn man. Ah, lafiya la wallahi. Lafiya la wallahi. An samu an ci kai kirkiri. Na ga sai sa kuce kake. Kai wani mai kyau. dan bin kakan nan ne da na samu na dima ma na dan jifa yanzu ba ba ba ka kan sai wani bace za a gane za a gane ma gaskiya wallahi ah, ya na ga kiran ka ne lafiya wallahi buduro nan ta wace ta kiranta ce in zo yanzu yanzu nan to ni ka san kayan ka kake bani in zan je to shine ce ka dan kawo mun wanda zan dan dora a sama mu je gurin na a ba daga nan mai ka da kanka haka yake nan na sani ki to dan ta to na ne ba Tanar buhari kanin ta, dan kwata kahu na ne kawu Gati ba 'yan mata kuɗi muje je Kina ji? Ai ta ina take kira ni. Ina can Mr. Biggs. ina cin shinkafa da fefe talo shi ne na wani gurin na ce barin samu awaki na zai zo ya rabu shi ne ma na manta ya kalli yawan kuma ka gani wala ba abin da nake marmari yau ina taliya. Ta! taliya <laughs> ai ne take taliya a gidan mu sai dai gidan ma ta taliya ha ba taliya ha ba oke to zamu iya shiga ciki to shi mu je ne za mu ga fara ina za mu ga labin na da to ina zuwa ga abincin nan na kawo. kawo shi kuma sannan na san ba ka cin taliya. amma ga ci. Cingam? Ci cikin ya ci. Haka ne, ya kan bare maka ne to ga abinci ka nan ka ci mana duka duk ɗaya ne nan gida ne gaskiya ta iya girki ko girki sosai Allah sarki girki daɗi ai ba a ce akwai ठीक है प्यारे sun haɗin taliya ne wallahi bashi ta bashi ta kaya wakina wakina a wakina na kai da sannin ba a ce akwai bai kalba to shida baban naki ba a in je in kira mu shi dan tsaya ba sai ya shirya abu ne oke yayi

ya haka kuma abincin nan kasa ni gari aka samu ba idan ba zai shi ku ba za a ƙaru muku ba